yau muna ranar talata watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya watan mayu kuma watan biyar yana da kwana biyar ko haka ne yau biyar ga watan biyar shekara ta dubu dubu da ishirin daidai yau insha Allah za mu ɗora akan bayanin mu cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa ma'allamnahu shira malam Muhammadu Sani zai ƙara karanto mana bi riwayati warsh an nafi' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يرون خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له بمكويا والنبي صلى الله عليه وسلم واقع بكم ما بتداتي لشيبا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين شي wannan littafi tunatarwa ne da zikiri da ambatan Allah kuma ƙur'ani ne abin karantawa wanda yake mai bayyanar da shari'o'i da hukunce-hukunce da hikimomi waƙa ko ba kowace waƙa ce take a haka ba akwai waƙar da take kawai tana sanya razani ne akwai wacce take sanya fusata akwai wacce take sanya tausayi akwai wacce take hakaito wani abu mara kyau akwai wacce take hakaito abu mai kyau to shuka ƙur'ani ya kubuta daga wannan shirbicin da wata waƙar take ɗauke da shi liyun zira a ƙira'ar jimhur ƙira'ar nafi'u kuma da ibn amir litun zira man kana hayyan waya hiƙal ƙaulu alal kafirin domin ka wa'azantar da wanda zuciyarsa take a raye idan ya yarda cewa wannan ba waƙa ba ce magana Allah ce ya tsira idan kuma ya ci gaba akan kafircinsa cewa wannan magana ba ta Allah ba ce ba to dama Allah ya tabbatar tun fil azal cewa kafirai za su shiga wuta to wa yahiqqal qawlu sai wannan magana da Allah ya tabbatar ta tabbata alal kafiri kafirina akan kafirai wannan shi ya ja mu zuwa ga matsaloli da suka shafi waka mun tattauna kusan matsaloli sun kusa goma a gurguje matsala ta gaba a tarifin a bayanin ma'anar waka da muka yi mun kawo rabarabanta zuwa ga waka ta halal da waka ta haram sai muka fara da wakar haram muka faɗi cewa ita ce wacce ya zama a cikin maudu'inta akwai fasikanci ko kuma akwai wato yasasshiyar magana ko akwai iskanci da iya shege a ciki ko kuma akwai karairaya da daudanci a ciki wasu kuma suna cewa ma khala mawdu'uhu min fuhshin wa nakara wa qubh duk waƙar da ya zanto babu alfasha da abin ƙi da ƙyama da kuma abin da yake bashi da kyau wanda in ka tattara waɗannan ukun qubhun wa fuhshin wa nakara sun haɗar da su fasikancin siyasasshiyar maganar su daudancin su suka rairaya ta ba gaira ba dalili to a mun ba da misalai da yawa a cikin sai muka gangaro kan maganar waƙar da ta halatta wacce babu fasikanci a cikinta duk waƙar da babu fasikanci a cikinta kuma babu nakara a cikinta babu wani abu mummuna wanda ba shi da kyan faɗa a cikinsa to wannan waƙar za ta iya shiga cikin babi na halal to duk da haka kuma akwai waƙoƙin da shari'a ma take so a yi wanda misali waƙoƙin tauhidi a ciki da kuma faɗin Allah da ambatansa da sifanta shi da abin da zai tayar da soyayyar Allah to wannan kamar ka yi magana ne ka yi wa'azi a kan ai haka don haka idan ka yi waƙa har aka so Allah aka so manzan Allah sallallahu Alaihi sallama aka ƙaunace su aka yi musu biyayya aka gane ayoyin Allah da suke a ban ƙasa to haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala zai ba baka ladan kamar wanda ya yi wa'azi aka so Allah aka yi wa'annan abubuwan mun ba da misalai na irin wa'annan abubuwa wa'annan waƙoƙin kamar misali a wannan wannan waka yake wannan da yake cewa fi ha fiha lilmu’tadir tun mu'tabir ka an sun malikin ya yace idan ka ɗauki duniyan nan fiha ibratun in ka kalle ta za ka ga akwai abubuwan da ya kamata lilmu'tabir ga wanda zai wa'azantu wato ya ya lura da su in ya lura da su zai wa'azantu wanda imamu shaukani Allah ya ji kansa da rahama a cikin nailul a cikin al al'alusi a cikin ruhul ma'ani Allah ya ji kansa da rahama ya kawo wayannan baitukan lokacin da yake tafsirin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa nufaddilu ba'daha ba'daha ala ba'din fil ukul da ya kawo wannan baitukan wal ardu fiha ibratun lil mu'tadir tukhbiru an sun'i malikin muqtadir tusqa bi ma'in wahidin ashjaruha wa buq'atun wahidatun qararuha والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف wa يختلف وكان شيئا واحدا هل يشبه الأولاد إلا الوالدة الشمس والهواء uya معاند والماء والتراب شيء واحد فما الذي أوجد ذا التفاضل إلا, إلا حكيم لم يريده باطلا yace والأرض فيها fiha للمؤتجر دونيا mu'tazir كليتا أكوي in ka ta akwai abun dubawa da izina ga wanda yake zai zai wa azantun wanda in ka kalle su tumbika an sun'i malikin muqtadir kawai duniyar ta ita ta gaya maka kwarewar ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake mai iko tusqa bima'in wahidin ashjaruha bishiyoyin duniyar nan ruwa ɗaya ake shayar da su am wa buq'atun wahidatun qararuha kuma zaka izo zuwa ka tarar da a gona ɗaya ce aka shuka kashu aka shuka mangwaro aka shuka dabino aka shuka ɓaure aka shuka inibi duk a gona ɗaya kuma duk da ruwa ɗaya ake shayar da su washamsu wal hawa'u laysa yakhtalif ranar da take ba su abin da ake kira photosynthesis take ba su abinci da kuma iska wadda take kadawa take ciyar da dabbo wannan bishiyoyin duk ɗaya ce amma wa ukluha mukhtalifun la ya'tali sai kaga hatta mangwaron ma wannan yayi tsani wannan yayi bauri wannan ya zama dan kamaru wannan bin tafiga ko ba haka bane wannan ya fito a gauɗe sai yake cewa law anna zamin amalil amalil taba'i aw annahu sun'ata ko aw annahu sun'atu ghairi sani'i da za a ce wannan kamar da mulhidai suke faɗa su ce nature ce wannan ai ya faru ne sakamakon ɗabi'a to da a ce ɗabi'a ce ta samar da wannan ko kuma a ce ba Allah ne da kansa ya ba lam yaktalif wa kana shay'an wahidan to ai ba za a samu sabani ba bayan duk abu ɗaya ne sai ce hal yushbihu al-awladu illa al-walida shin dama yaya suna kama da wata ne in ba wacce ta haife ko suna kama da wani in ba mahaifinsu ba ash-shamsu wal hawa'u ya mu'anid ya kai mai kin Allah in ka kalli rana ka kalli iska wal ma'u wat turabu shay'un wahid da ruwan duk ɗaya ne faman lazi aujada zata fadula waye ya samar da wannan bambancin illa hakimun lam yuridhu batila in ba Allah mai hikima ba wanda kuma ba wai yayi haka ne dan kaya kaga wannan waka ce mai kyau yana da kyau a dinga yin ta waƙar da za ta tuna maka lahira kamar da yawa daga cikin waƙoƙin Imam Shafi'i waƙoƙin sabu latahiya waƙoƙin malaman zuhudu da masu eh, tunawa mutane mutuwa laita al-gharibu gharibar shami wal yamani innal gharibu gharibar lahadi innal gharibu gharibul lahadi wal kafani safari ba'idun wa zadi lam yuballighuni wa himmati da'ufat wal maut yatlubuni wa li baqaya dhunubul ujub lam tu'lamuha Allahu ya'lamuha bis sirri wal alani ما أحلم الله عني حيث أمحلني وقد تجاوزت في ذنبي فيسترني كان أجي سيكي تجن كما أنا حكيت أبن كنكي آه أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نسحي ريب ولا سمعك قد سم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتحتم تصورا سواقو إن تسيتنا مك الله سبحانه وتعالى دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأحوال, على الأحوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء إذا كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالعطاء فكل عيب تغطيه كما قيل العطاء ire-iren wannan waƙoƙi waƙoƙi ne masu kyau akwai ire-iren su da hausa waɗanda za su tuna maka allah su tuna maka lahira da waƙoƙin da suke ba wa mutum darasi na rayuwa rayuwa na gane babu hali mai tsorewa kaga wannan magana ce mai kyau kaga da kai jariri ne a tsumma ake ɗaukewa rayuwa na gane babu hali mai tsorewa a hankali a hankali haka fara tafiya da an sake ka ka faɗi kawai kum goshinka kana daujewa haka taso haka girma haka tsufa in kayi arziki ma ga yadda za ka yi in talauci ne ma ko har haga waɗannan waƙoƙi ne masu kyau da waƙoƙin da suke zaburar da mutane domin yin aikin alheri ko yin aikin gayya wannan waƙa ce ita ma da ba wai halal ba ce a'a ana son ta ma misali an zo za a tafi yaƙi a samu wani gwanin cikin waƙa wanda zai dinga nuna muku cewa abokan gabanku ba a bakin komai suke ba ku nan dai ku ne kai a nan ma an ce ko da zai kambama abin da yake ɗan ƙarami in dai don ya sa muku karsashi ne zabar da ku ya halatta wa iziri kuka humullahu fi manamika qalila amma kuma suna da yawa a zahiri walau arakahum kathiran lafashaltum wala tanaza'tum fil amri dan kuma wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula to a samu wani barbe da zai zo ya dinga nuna cewa rundunar ku tana da yawa kamar waƙar sa'adu zungur lokacin da aka kwashe ɗan mazan jiya aka tafi da su yaƙin duniya na biyu sojojin najeriya kaga in ka duba ka cikin waƙoƙin da yi a waƙar da yake cewa can italiya an ka hango can italiya an ka hango a rindinar su'awa ta ɗango munan ana ta faɗa da kasar lokacin yakin duniya na biyu mutum ya tafi siyan koko koko sai ba za a tare shi a rubuta sunansa a sa shi a mota dole ya tafi sau da ka an kwashi mutanenmu da yawa sojojin ingila eh, turawan ingila da sauransu so da yakin ya ci su dole suna bukatar sojoji haka aka kwashe su wasu suka mutu wasu suka daddauje wasu suka rasa wasu gaɓoɓin su daga baya kwaso su aka zube mana to dole ana buƙatar sawa mutane buri da karsashi da abin nan lokacin da za a tafi yakin za a tafi banu ƙwarai da kamar da ibn sa'ad ya rawaito a cikin sabaqat ai abdullahi bin rawaha ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khallu banil kuffari an sabili wa illa nuqatilkum ala tanzili darban yuzilu alhama amma qili wa yuzhilul alkhalila an khalili yace ku ƴaƴan arna ku kauce ku ba manzon Allah hanya in ba haka ba mu yaƙe ku a bisa abinda Allah ya saukar masa ko kuma a bisa saukar sa farfajiyar ku duka za mu dinga muku wanda zai kare kai ya raba shi da gangar jikinsa ya sanya ma aboki da masoyi da miji ma ya manta da matarsa ma Abdullahi na Umar ya ji shi yana waka ya bangaje shi yace yabna rawaha fi haramillah wa bayna yaday rasulillah taqulu shir a cikin harami a Madina tun ko fita ba ai ba kuma ga annaba kake wannan waka sai maza Allah ya ce da'ahu ibn al-khattab ya shi ya oh, wannan ba waka ba haram bace fa wallazi nafsi bi na rantse da Allah lahiya ashaddu alaihim min alwaqi bin nibat waƙar in suka ji ta su annan sai ta bakanta musu fiye da a harbe su da bindiga ko kuma da kibiya kaga anan aikin gayya za a tafi sai aka yi waƙa kuma sai waƙar manzo Allah ya yabe ta sanda za a tafi sanda aka je yakin badar a lokacin da a lokacin da aka aka ci nasara akan sanda aka ci nasara akan mutanen badar ai tun ba a dawo ba hassanu hassanu bin sabit Allah ya ƙara yadda a gare shi yayi waka akan waɗanda aka kashe su aka jefa su a cikin alƙalif alƙalif ita ce wannan rijiyar a wannan rijiyar wacce aka take cikin badar wacce aka jefa gawawwakin su abu A hassan ibn sabit allah ya ƙara yadda a gare shi ya waƙa wacce yake faɗin irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka ci nasara a kan yan arna ɗin hassan ibn sabit allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lokacin da yake wa ibn zaba'ara raddi a wata waƙata wata mimiya <coughs> maza ba kai ta bihin lazina ta taba uhalla zakarta makarim al'akwami wa zakarta na majidan zahimmatan samhal khala'iki sadiqal iqdami da sauransu sannan daga cikin waƙoƙinsa akwai wacce yake cewa a tabilat fu'aduka fil manami kharidatun تسقط ضجيء ببارد بسام كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام hatta izuwa ƙarshe inda yake ta faɗa kuma maza Allah sallama ya ji maza Allah bai hana shi ba irin waƙoƙin da alhazai suke suna tafiya hanya za su tafi hajji domin sawa kansu shauƙi da kuma karsashi na zuwa bautar Allah ما الشام مقصدنا كلا ولا حلب لكن لمكة منا ترحل النجب أم القرى لست أنسى إذ تقربني والدمع من فرحي في حجرها صبب منت عليك بسبب وصف كالخيال مضى يهزني كلما استحضرته طرب ما الأمر إلا أويقات ذهبن بها سفرا وهن, وهن الخالص الذهب an to za a tafi maka lokacin ana tafi a ƙasa a raƙuma mai waƙa ta yake mashamu maqsiduna ba fa mu za mu ba jama'a kakku an goma mun tafi kuma ɗebi kaya ku zabi kasuwanci na mu kalla wala halabu wala ba garin halab za mu ba aleppo kenan lakin da makkata mu garin maka ne a nan ne tarhalun in wa'annan zababbun tagoyin ke tafiya ummul qura uwar garuruwa kenan lastu ansa istuqarribuni ba na manta lokacin da kike kusantar da ni zuwa ga Allah ko zuwa ga ɗakin Allah waddan min farahi fi hijriha sababu lokacin da naje cikin makan saboda farin ciki na kuka nake ina zubar da hawaye mannat alayya bi wasfin kal khayali maza yahuzzuni kullama istahadartuhu qarab waka mai dadi mai ma'ana kuma sannan an yi ta saboda abin da yake mai kyau aikin gayya ne za a yi abto za a haƙa kwata da wata magudanar ruwa ko za a tsaftace unguwa ko za a kwashe kwata ko kuma za a yi wani aiki da zai taimaka wa jama'a sai a samu wani wanda ya iya waka ya tashi dinga ba da waka ana amsawa shi ma inda ya zanto a cikin maudu'in ta babu wa'ancan abubuwan ba laifi ba ne sannan daga cikin waƙoƙin da ake so akwai waƙar aure idan za a kai <coughs> amarya to yana da kyau a zauna a samu masu waƙa su yi waƙa wannan ba wai halal ba ne kawai shari'a tana maso sannan uwa uba waƙoƙin yabon manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam an yabi manzan Allah sallallahu alaihi sallam kuma manzan Allah sama ya ji kuma ya so kuma ma ya kira Hassan ibn Sabit lokacin da banu darin suka zo ya ce da Hassanu ya mayar da martani akan Azubruqan ibn Badar kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya ji daɗi sannan manzan Allah sallallahu alaihi da za a tafi yakin fathu makka shi ne ce da hassan ibn sabit uhjuhum fa wallazi nafsi bi yadihi uhjuhum wa ruhul qudus ma'ak wato kai musu kai musu zambo a hakika mala'ika jibril yana tare da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya saurari waka kuma yaji kuma na ba ku labarin wakar da aka yi ta khandak اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا to wannan kaɗan na faɗa a cikin waƙoƙin da suka halatta amma suna da yawa inda ake so ɗin ma suna da yawa sai mu ɗauka dai duk waƙar da aka yi ta ta zama a ciki akwai abin da zai burge ubangiji to hukunci ta kamar zance ne wanda aka wanda zai burge ubangiji amma waƙa ba ta cikin abubuwan da suke sawa wani ya fi wani matsayi a wajen Allah sai da irin abin da zancen da ba waƙa ba yake sa wani ya fi wani a wajen Allah sai na abubakar masanin waƙa ne amma kuma ba ya yi ƙalla ma ka ji waƙar da sai na abubakar ce amma da za a zuba sai na abubakar ya ga dama ya yi waƙar to da ƙila ko su hassanu ba za su fi shi iyawa ba sai na umar imam al'amidi a cikin littafinsa ya almuwazana a muƙaddima ya sa shi a cikin ɗabaƙa ta farko cikin ƙwararru waɗanda suka san naƙadin waƙa amma zai wahala ka samo waƙar da sayyidina umar ya yi wacce tasa ce wannan ko diwanin sayyidina umar ba sayyidina usman a zahir cewa ya san waƙa amma kuma ni har yanzu lam aqif ala baitin wahidin usir an usman kuma ko shakka babu a wajen ahlus sunnati wal jama'a afdalul ummati ba'da rasulullahi sallallahu abubakar wa umar wa usman wa ali to gwanda sai na aliyu an rawaito waƙoƙi da yawa daga wajensa amma ba a taɓa rawaito waƙar da ta haramta a wajensa ba radiyallahu anhu nana aisha urwatu bin zubair yake cewa ya daɗe bai ga mutumin da Allah ya hore masa sanin waƙa da sanin mawaƙa kusufa kusufa ba irin nana aisha amma ba a rawaito wani baiti nata ba sai dai an rawaito takan maimaita baitin wasu kamar lokacin da na abubakar zai rasu ta zo ta yi waka ta rera baiti ɗaya na hatimu ba'i la'amruka ma yi guni sara'u alal fata idza hashrajat yawman wa baqa biha sadaru kuma lokacin da ta je ta gifta kabarin dan uwanta Abdurrahman ibn abubakar ta tuna baitin Mutammim ibn Nuwaira wanda yawa Malik ibn Nuwaira فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه أبو هريرة إنا ديوان سباب to waƙa ba ita take ɗaukaka mutum ba a haddin ita a bi haddi zatiha amma wanda ya iya ta ya iya aiwatar da ita a inda ya kamata zai iya samun ɗaukaka da ita kamar yadda Hassan ya samu Abu Sufyan ya samu Ka'ab bin Zuhair ya samu Ka'ab Malik ya samu Ka'ab bin Zuhair in sahha in sahatul kissa har manzon Allah ya yafa masa bargo wanda wannan burda an ce ta ci gaba har lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan ya siye ta a wajen Ka'ab da kuɗi masu tarin yawa to haka zalika a baya baya baya an samu mutane da suka yi begen annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sun ɗaukaka da begen da yawa mutane suna cewa shauki ahmad shauki ba wai ya fi hafiz ibrahim iya waka ba ne ko ɗaya kawai dai yanayin rayuwa ce ta sa ahmad shauki ya zama shine amirin shu'ara amma inda za a bi diddigin waƙar hafiz ibrahim a bi diddigin waƙar ahmad shauƙi za ka ga shauƙi bai fi hafiz iya waƙa ba to amma wani sai ya istin baɗi sai ce amma fa akwai baiwar da Allah ya yi wa shauƙi wanda ko kusa hafiz ba shi da ita shi yana ga shi ne sirrin ɗaukakar shauƙi akan hafiz shine shi shauƙi Allah ya buɗa masa ya yabi manzan Allah a cikin waƙar sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'arada ta waƙar busiri amin zakuri jiranin a shididi salamin mimiya kenan alburda to shi kuma sai rimun rimun alal qa'i bainal bani wal alami a halla safka dami fi ashhurul in ka ji ma yaka ji ta fi ta busirin daɗi sannan kuma ya yi mu'arada hamziya ta busiri wacce yake cewa kaifa tarqa ruqiyyakal anbiya'u ya sama'u ma tsawalat ha sama'u wacce yake cewa salli ya rabbana wa salli ala man huwa lil khalqi rahmatun ko rahmatan huwa lil khalqi rahmatun wa shifaa'u warke gwara suna ta rahmatan huwa lil khalqi rahmatun wa to shi ma shauƙi ya yi mu'aradar ta watakila wannan abin kaga waka ta kan iya sawa a abin nan a samu ɗaukaka amma ba kamar yadda mutanen mu suke ɗauka cewa in kai waka ka gama ba mawaƙi yana cewa begen rasulu shi na riƙa me yi ba zai takaici ba in kai begen rasulun kuma ka saba Allah sai ka yi takaici ko ba haka ba eh amma misali sai shi ya ɗauko wani ma yi waƙi duk da cewa asali waƙar ta garkuwa a dilo ce ko mai maganin wuka da ƙaho <laughs> menene ya ke tsari mai maganin wuka da ƙaho inspector nuhu ɗan sanda ko wata waka da yake ba da labari to amma dai ana yin mu'arada ka ɗau waƙar wani sai kai abin da ake kira a ko dai mu'arada ko kai tabnini kuma ana intihali ma satar waƙa ke amma dai wannan tafi kama da mu'arada ya ta jero mawaƙa busir ya yi waƙe ya yi ƙaura bai takaici ba wana ma ya yi farko hassani ya yi waƙe ya yi ƙaura bai takaici ba ka abu bin zuhairu ya yi waƙe ya yi ƙaura bai takaici ba wana ma tun da malam bara ya yi waƙe ni ma ba za ni daina ba to in kai waƙen sai kuma ka tsaya ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana waƙen ba shi ne end of discussion ba akwai wanda kuma yake mai da waƙen ma shine komai nasa tafiya ta bege ruwan sha na bege abinci na bege komai to manzan Allah duka a bege sai da abokan a bege ya kare duk suna fita su nemi abinci kuma suna yin wasu abubuwan an zo jihadi to su mujahiduna ne in an zo ilimi su masu ilimi ne kuma dukkan su ba wanda ya saka begen a matsayin sababi na cin abincinsa duk wanda ya samu alheri abin ne yake zuwan masa amma kai in ka mayar da yabon annabi ya zame maka ne abin da aka dinga cin abinci to kai ci da addini kenan mm, kai ci da addini kenan amma misali ka zo ka yabi manzon Allah sallama sai ka birge wani sai ya ga kai shi bari ya maka wani alheri saboda kaunarsa da annabi wanda shi a wajensa ya yi ne a matsayin ibada sai ya maka to wannan kaga riba kafa kenan kura ta taki kwado ka ka ba alheri a duniya amma ka ce shi kenan begen ka shi na riƙa jari da shi kake ci da shi kake sha a a to wannan ka aikata munkaran min alƙauli wa zura to da wannan nema malamai suka yi ijma'i akan cewa baya halatta a rubuta bismillah a cikin dawawin shi'ir to amma waƙar da a yadda da ita ba ita ce a shi'iru al-muharram waƙar da take ta haramun amma a shi'irul mubah ba ba laifi bane ba a rubuta bismillah a farkonta a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man qarada baitan min ash-shi'r duk wanda ya rera baiti na waka ba'da al-isha'il akhira bayan sallar isha to a lam tuqbal lahu salatun tilka al-laila Allah ba zai karbi sallarsa ba a wannan dare haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qarada baitan bait man qarada baita shi'rin wanda di ya rera baiti na waka lam tuqbal lahu salatun hatta yusbiha har gari ya waye Allah subhanahu wataala ba zai karbi sallarsa ba wannan hadisin Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad da Abubakar ibn Abi Shayba da Abu Ya'la ta hanyar hadisin shaddad ibn aus amma ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at ya ka hadisin ya ce hadisi ne mawdu'i saboda a cikin isnadin sa akwai bishr ibn dihiya da kuma qaza'at ibn suwayd to amma gaskiya magana ibn al-jawzi ba haka bace wannan hadisin ba zai zama maudu'i ba ghayatu ma fihi a ce shine a cikin isnadin sa akwai rijal du'afa yana ɗaya daga cikin hadisan da ibnu hajar yayi ta'aqqubi wa ibnu al-jawzi a cikin al-qawl al musaddaq fi dhabb an al-musnad kuma ya ɗauko a ibn suwaid ya faɗi maganganun malamai akai an samu saɓanin maganganun malamai akan sa imamu zabi ya ce ba'ifi ce ne kuma ya ce an yi saɓani a kansa ibn hajar ya ba a fashi a cikin takrib amma dai hadisin ibn abi hatim ya tambayi mahaifinsa a kan wannan hadisin na man da baita irin wanda ya rera baitin waƙa ba'dal isha'il akhira bayan an yi sallar isha lan tuqbal lahu salatun tilkan laila ba za a karɓi sallarsa ba <coughs> to shine sai shi ibn abi hatim sai abu hatimin razi sai ce eh, wannan hadisin ya tabbata mawqufan ala ibn umar wa laysa marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallama to dai in ka dauke wannan baitin misali da a ce ya inganta in hadisin ya inganta to abin da yake nufi shine wanda ya rera baitin waka amma cikin waƙar da Allah subhanahu wata'ala ya haramta to akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari a wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wanda hadisin ibn majah ya rawaice shi ta hanyar abu hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi haka zalika <coughs> imam ahmad ya rawaice shi a cikin musnad ta hadisin sa'ad e, ta hadisin wato ta ta hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare yadda a gare shi bi isnadin hasan manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yamtali a batanu ahadikum qaihan wa sadidan gwanda ɗayan ku yaje je ya sha ruwan kurji da ruwan ciwo ya cika cikin sa hatta ya riyahu har wannan ruwan kurjin ya sa masa jamban ciki cikin sa ya dinga fidda ruwa ai hatta yusaba bil wari alwari kuma wata cinta ce da take samun mutum a ciki to gwanda mutum ya cika cikinsa da wannan ruwan shi ya fi sauƙi an min an yamtala ahu shi'ran min an a shi'ran ko min an a shi'ran wanda cikin mutum ya cika da wannan ruwan akan mutum ya cika cikinsa da waƙa. abin da ake nufi shine kar ya cika cikinsa da mummunar waƙa wacce take mara kyau to yan uwa wannan muna magana ne akan waƙa mujarradan waƙar da take ba kiɗa a cikinta to menene hukuncin waƙa wacce take mai kiɗa a cikinta ko to da farko dai mai kiɗa idan aka ce kiɗa shine yin amfani da ala idan aka ce ala shine kamar bature yana cewa instrument amfani da waɗansu abubuwa waɗanda suke fitar da wani sauti wanda zai yi sautin a iya binsa da wata magana ko tunani wanda galibi sautin yake sanya rangaji da kuma yana da rauji da zai iya sa nishaɗi da karsashi wannan shine kiɗa akwai abubuwan da ake kaɗa su kamar mandiri shi ai kaɗa shi ake yi kamar molo shi ma kaɗa shi ake yi akwai wanda ake buga shi kamar ganga da dindifa da kuntigi da kuntukuru akwai wanda ake goga shi kamar goge da kukuma akwai wanda ake busa shi kamar algaita da sarewa akwai wanda ake shafa shi kamar garaya da komo da dai sauransu da su taushi da sauransu ga sunan dai suna da yawa abubuwan da an sassan su ko akwai abbabal da kala rawi Allah ya gafarta wasu yana cewa dubulu abbabalu ne bi fata bal to nan duk su ne kayan kiɗa su ake kira alatul malahi kuma wasunsu su ake kira ma'azif a cikinsu al-ma'azif su ne kayan kiɗa kenan akwai nai akwai ud akwai darbakka akwai mazika akwai kamanja akwai iskambir akwai akwai kamanj akwai wannan akwai wannan yara akwai attagbir akwai albiyano wanda da turanci ma suna ce masa piano akwai duk dai ga sunan dai wani na kada wani na busa wani na goga wani na shafa wani na bugawa to akwai kiɗan da ake yin sa kuma da baki wanda za a dinga a haɗe baki a dinga fito ana rerawa ana rerawa ana rerawa to farko kafin mu je maganar waƙa mai kiɗa menene hukuncin kiɗa to kiɗa kala biyu ne <coughs> akwai wanda ake yin sa da karikitan kiɗa irin wanda su shata su ɗan ƙwairo su ɗan giwa zuru an san ɗan giwa zuri ko lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke na fito in gaishe ki lafiya kun ga waka ce da kuke zaburar da mutane amma dai akwai kayan kiɗa a cikinta su da sauransu akwai wannan waka da take da kayan kiɗa irin su michael jackson jackson ake cewa ko jackson irin su mc hama <laughs> irin tun na da can irin su snoop dogg su su su bob marley su cisco su 50 cent su chris david su maria su monica su nancy agram da dai sauransu su rubi da duk sauran tarkatan 'yan kiɗa duk ire-iren su ɗaya da irin su 'yan sahawa ɗin nan masu masu irin goga abin nan irin 'yan sudan ɗin nan suna wannan shababu sahawa duka kiɗa ne sunansa da irin masu mandiri masu zuwa an yi suna ko an yahiwa dukansu sunansu kiɗa to ba akwai wannan shine kaso na farko akwai kaso na biyu kuma wanda ake yin sa ba da kayan kiɗa ba wanda ana yin sa da waka kuma ana yin sa da baki kamar Khalil ibn Ahmad al-Farahidi lokacin da yake kokarin tara wazani na waka ma'aunin waka wanda mu yanzu Allah ya ƙara musu lafiya su farfesa ɗan gambo abdulkadir ɗan gambo na jami'ar bayero suka kawo mana namu na hausa wanda ake auna su da su aye yare da sauransu to lokacin da yake tara ma'aunan ai zuwa yake zauna a ɗaki yana yi yana bubbuga kafa yana faffaɗa da baki misali dandandaran dandandaran dandandaran a shi waka ce ko ko ba haka ba <coughs> da irin waƙar irin waƙar kamar misali wani ne sai ya zo ya ji ka kana he kaci kaci kaci kaci kaci sai kaga wani har rawa ma yake ɗanyi to irin wannan <coughs> Shi ne wanda ake yinsa ba tare da alatul azaf ba <coughs> to yanzu mu fara da wanda ake yi ba tare da kayan kiɗa ba wanda ake yinsa da baki a yi fito wancan cikin kayan kiɗan ma na manta ban gaya muku ƙaho ba ko akwai kahon gwanki akwai kahon mariri akwai kahon maraya wanda duka ana busa da su wanda in aka busa wa mutum wani shi kenan kuma zai baza ya zabura to abinda ibn abdulbar Allah ya ji kansa da rahama ya nakalto ittifaƙin malamai a akai shine halaccin kiɗan da mutane suke jin sa yawanci lokacin da suke yin ayyukansu lokacin da suke gabatar da aika lokacin da suke gabatar da aika ayyukansu kamar mata yawanci in ka zo ka tarar da su suna sussuka ko suna busa ko suna sirfe za ka ji su suna ta yin waƙarsu tunkwal tunkwal menene ne? ka ji ana faɗar dai kiɗa ne ake yinsa da baki gane ko kamar irin su waƙar wannan tila'a lokacin da aka dawo daga wani taro da suke zuwa to dama sun tafi da kayan kiɗan duk sai kayan kiɗan suka ɓata kuma aka zo aka yi faɗa ga yunwa ga sauransu sai suka ce to to abin da za a yi shi kamar yadda ni yake ban labari da bakinsa sai ya ce to ai ba ba gangar da za a buga a yi waka ba mandirin da za a buga sai suka ce to yayi wakar za su yi masa da baki shi ne sai fara to bismillah ni zan fara fa sai suka fara yi masa kiɗa da baki suna janjan janjan shine yanzu aka koma da ita rangen amma shi asali ba rangen yake ka daga baya ne aka shi ma ya mai da ita rangen din amma wannan ina ba ku ruwaya ne mu basharatan da na rawaito daga wajen sai suka dinga masa kiɗa da baki to irin wannan yara su taru ko kuma yaro ne yana kuka irin ana yi masa rawa ana so a jijjiga shi an gane ko sai a dinga eh ya ake ta ai a tuna mana mana ai yawanci iyaye in suka ji sun san akwai irin wannan ya ake ta yau ana cibir cibir cibir to irin wannan to wannan ibn abdulbar ya to ittifaqin malamai akan halaccin sa kamar da ke cikin at-tamhid an gane ko ya kamata komai da mu ringa sanin hukuncin Allah akai a to amma akwai duk da haka malamai masu tsantseni wa'anda kamar imamu malik a yau wato afwan wannan nake ce muku malamai ibn abdulbar Allah ya ji kansa da rahama ya hakaito ittifaqin malamai akan cewa inda ana yin sa ne domin dan sawa rai nutsuwa ko ana tafiya a dinga faɗar wa'annan baitukan ko waƙoƙin ko kuma ɗan ana ɗan rerawa da baki ko ana bugawa da ƙafa wanda ba za a daɗe ba zai shagalar ba halal ne amma idan ya zanto ana wato ana haɗa shi da ɗan wani abu haka wanda zai ɗan iya yi wa zuciya tasiri har ya iya fitar da mutum daga asalin siyakin yadda aka san shi to anan malamai sun yi saɓani imamu malik ya karhanta shi ruhi ne ko da babu kayan kiɗan afuwan imam malik ya haramta shi imamu ashafi'i kuma yana ganin cewa makaruhi ne wasu kuma suna ganin halal ne to amma gaskiya maganin imam malik ta fi ƙarfi saboda dogaro da kissar anjasha a shi anjasha <coughs> yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ana tafe da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai sai a sai Allah sallallahu alaihi sallama ya ji shi yana rera waka yana rera waka irin waƙar da take take iya take zaburar da raƙuma to hadisin yana nan a cikin sahihu muslim hadisin Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi wanda Abu Qilaba ya rawaito bukhari ma ya rawaice shi an anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa kana fi safarin wa kana ya yahdu bihinna mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana ana tafiya to a lokacin akwai wani gulam ko dai ka ce bawa ko ka yaro yuqalu lahu anjasha ana ce masa anjasha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaji shi yana sai ce ruwaidaka ya anjasha sauqaka bil qawarib ka ba a hankali ya an jashe lokacin da kake kora wa'annan <coughs> wayannan tangarayen alkawarir kuma su ne mata a wata ruwaya kuma rifkan bilkawarir a ba a hankali da wayannan tangaraye kar su fashe to tunda Maza Allah ya hana shi sai suka fahimci cewa kaga ai ba a kayan kiɗa ba ne. haka zalika da irin ɗan kara ne mutum ya samu yana tafa yana bugawa. kamar da imam malik ya rawaito a cikin muwadda cewa <coughs> abdullahi daga nafi'u daga abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi yace wata rana suna tafa da abdullahi dan umar sai abdullahi dan umar ya jiyo sautin wani makiyayi yana kiɗa da wani abin irin irin ɗan haka ɗan kara din nan sauta yara ko yi bi zammara irin yana hura wannan yana fito ana jiyo kiɗan kawai sai abdullahi dan umar ya sa hannunsa a kunne yana ta tafiya yana ta tafiya sai ya ce da nafi a tasma kana ji har yanzu sai nafi ya ce eh ina ji suka ci gaba da tafiya har sai da sai da ya ce a tasma kana ji ya ce a'a ba na ji sannan sai ya cire hannun sai na ga manzo Allah sallallahu ya taɓa ji wani makiyayi yana tafa yana rera waƙoƙi to a ciki akwai dan wani nau'i na kiɗa haka wanda zai iya fitar da mutum daga kimarsa ta mutum zai iya sa ka taka kai rawa ko ba gaskiya ba ko irin dan kwano ne a hannunsa haka ko yana dan buga siddi haka sai yake dan kiɗan da shi sai ya ce to sai maza Allah na ga ya saka hannunsa a kunnen to wasu suna inkarin cewa to a na ɗaya dai Abdullahi dan Umar bai je ya hana shi ba da haram ne ai da ya hana shi sai aka ce to ai zaka iya jiyo kiɗa baka ga wanda yake yin kiɗan ba kuma baka san ta gabas yanzu ana gangi sai ka rasa aina ake yin gangi gabas za ka yi ne ko yamma ko kudu ko arewa in kai gabas sai ka yi nisa sai ka biyo shi a kudu to kuma la'alla shi Abdullahi dan Umar akwai wani abu wata muhimma da yake take gabansa ko ya taba ji ya bi bai samu wanda ya ba na ɗaya kenan iska ce ta kwaso zai yi haka abu na biyu kuma sai suka ce to me isa ya bar na ya yake ji sai ce to ai Nasiru yaro ne la'alla a lokacin nafi'u ba alƙalami a kansa a tasma ƙala na'am ƙala a tasma ƙala na'am ƙala a tasma ƙala la sai ce ra'aitu rasulullah sallama sami a ra'in ko sami a sauta yara fa fa'ala misla ma fa'al an fahimta ko to wannan idan mutum yana watsa sai wani yake zuwa yake dan yi masa kiɗa da irin abun waƙan nan shine wannan shine amma duk da haka ba a fitar da mutum daga cikin sahun ahlus sunna dan ya tafi akan halaccin irin wannan musamman idan ba ya kutsa cikin aiki da abin ba ai akwai wanda yana ganin cewa kubar su matasa ne dan suna yi ana ana tafi ana wani abin nan rabu da su ba kowa duk da cewa ibn qayyim kamar da ke cikin nan abin nan igasatul lahfan ya shaddada hatta akan abin da ya shafi fito da tafi ma yace ai yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya zargi kafirai da su yake cewa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ai tasfiqan wa tasfira ibadar da suke a ɗakin in sun je bautar ai ba wani abu suke ba illa muka'an in ba tafi ba kuma in kaje coci aika ka gani shine muka'an din shine tasfiƙan. Wata biya kuma shine fito ana hurawa to ko da kiɗan za a yi ana tafi ana yi ana yi ana yi ana yi irin wanda ake wa yara a nursery ko wani abu wasu suna ganin wannan baya halatta sai suka ce to a tafi kuma da mata suke yi fa in manzo Allah sallama yake cewa at-tasbiqu lil wa at lin-nisa sai to ai wannan shari'a ce ta zo da ayi kuma ana yin tafi ne gurgurda yadda za a yi tambihi kuma shi ma fardu kifaya ne in maza suka yi tasbihi har liman ya je ya gyara kenan idan kuma bisi ba ko mata ne a wurin liman yana jan su in suka yi shi kenan saboda haramcin ko matsayin hukuncin sautin mata jama'a an fahimci wannan to sai nau'i na biyu shine kiɗan da yake akwai wato eh, kiɗan da yake ah, waƙar da take akwai kiɗa a cikinta to me hukuncin kiɗa to wannan ƙaula ƙaulani inda ulama maganganu biyu ne a wajen malamai magana ta farko shine haramci magana ta biyu kuma shine halacci to a nan ne aka yi saɓani mai tarin yawa amma a taƙaicen taƙaicewa jumhur na malamai tun daga kan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam da kuma tabi'ai da waɗanda suke biye da su duk sun tafi akan haramcin kiɗa da kuma kayan kiɗa wannan shine ra'ayin abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin mas'ud abu huraira da jamhara ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi dan mas'ud ma ya rantse kamar yadda Ibn abi shayba ya rawaito da isnadi ingantacce zuwa gare shi so uku da Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yadilla an sabila qira'ar ibn kasir da abu amr haqqun kin ko li yudilla an sabila qira'ar jumhur wa yattakhidha huzwa Allah dan Mas'ud yace wallahi allazi la ilaha hu na rantse da Allah da ba wani sarkin da ya isa abauta masa shi abinda Allah yake nufi da lahawul hadis shine al-ghina kiɗa so uku yana faɗa haka kuma ya tabbata daga ablai dan Mas'ud yake cewa shi kiɗa yana fitar da munafunci yana dasa munafunci a zuci kamar yadda ruwa yake fito da tsiri in an yayyafa wa shuka haka ablai ɗan Mas'ud ya faɗa wannan shine ra'ayin Mujahid wannan shine ra'ayin Qatada wannan <laughs> shine ra'ayin Ikrima kuma bugu da ƙari shine ra'ayin al-a'immatul arba Malik Abu Hanifa <coughs> Malik da shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal amma waɗanda suka tafi akan halaccin abin su wanda ya fi shahara a wannan mazaba shine ibn hazam al-andalusi al-zahiri abu muhammad wanda ibn hazam yaushe ya zo ya rasu shekara ta ɗari hudu da hamsin da shida bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamin karni na biyar ne ko ƙurar su imam malik ma bai tarar ba shine ra'ayin su Imam al-Ghazali a cikin Ihya'u <coughs> shine ra'ayin da Ibn al-Arabi al-Maliki ya karkata zuwa gare shi a cikin Ahkamul Qur'an shine ra'ayin da Shaukani ya karkata a gare shi a cikin Risalatul Ghina da kuma gashanan a cikin Nailul Awdar kuma shine ra'ayin da aka samu da yawa daga cikin malaman zamanin nan suka tafi a kai <coughs> Abu Zuhura محمد al-ghazali sheikh yusuf al-qaradawi da sauran 'yan wannan tayyar ɗin suka sun tafi akan halascin kiɗa har ma ƙaradawi yana cewa hadisan da duk suka zo akan kiɗa kulluha muskhanatun biljira kulluha muskhanatun biljira duka an musu kacce-kacce da an jijji musu rauni <coughs> har yana cewa ma babu laifi an tashabahu al-musiqa musira amma ma ba laifi inda za a ɗan saka wani ɗan music haka amma dai kada ya zanto music ne wanda zai iya ziga mutum to wani music ne baya ziga mutum duk malantarka in ka ji music sai ka ji tabbas ba wai don ba shi da daɗi ne aka haramta shi ba ko ba gaskiya ba kuma waɗanda suka haramta kiɗan sun haramta shi ne bijini anwa'ihi sai iya inda shari'a ta ce ya halatta a yi kamar a wajen aure kamar in ana sallah ranar idi wanda ya halatta maza su fito su dinga ɗaga makami wanda asalinsa haram ne mazala ce baya tare da mu duk wanda ya zare mana makami amma ranar idi don mutane su ga an yi wani abu bambara kwai to ya halatta su fito da makami su yi wasa da shi kuma ya halatta su fito da dindufa a buga ta ana jiyowa ana kadawa ana jiwa don na Aisha ma ta fito kallo Maza Allah ya dora ta a wuyansa tana kallo ana yi sai Maza Allah ya ce mata ya ishe ki sai ta ce a'a ya rasulullah ta ce wallahi ni ba kidan ne ya dame ni ba ni so nake kowa ya wuce ya ganna a wuyan manzon Allah a san cewa ni ta daban ce <coughs> kuma ya halatta amarya a gidanta yan yara kayan waka su da yan kayan kidan su su yi inda <coughs> suka haramta sun tafi akan halaccin wannan amma bayan wannan Imam al-Alusi a cikin ruhul ma'ani karkashin ayar wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa yake cewa wa fil ayati indal aksarina zammun lil ghina'i bi a'la saut a cikin ayar akwai dalili a wajen mafiya yawan malamai akan zargin kiɗa kuma a ko ina yace lafi makamin duna makam ba wai a ce ya halatta a yi a wani waje amma an haɗu a masallaci za a yi hallara a buga ba bai halatta ba al'imamul zai Allah ya ji kansa da rahama wannan duk ina muku shimfiɗa ne amma Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ɗauki akwal ɗin kowane ƙauli mu kawo dalilansa da hujjojinsa mai musu filla filla imam al-qurtubi yake cewa Allah ya ji kamsa kamar da yake cikin jami'u al-jami' da kamar a cikin ayat suratul luqman <coughs> yake cewa wa qad yake cewa wa qad tazafarat al-athar wattafaqat kalimatu al-akhyar ala tahrim al-ghina dalilai na shari'a sun zo masu yawa da maganganun mutane nagari za mu zo mu ji Abdullahi dan Abbas an zo an tambaye shi aka ce masa me hukuncin kiɗa Abdullahi dan Abbas ya ce da mai kiɗan yanzu aka zo maka da gaskiya a nan aka zo maka da ƙarya a nan sai aka zo maka da kiɗa kai a ganin ka ina za ka ɗauki ɗan ƙasa iza ji a bil wa ji a Bilbaɗin? batil sai ce fil batil ya gaskiya ba zan sa shi a cikin gaskiya ba Allah ya sani tunda ba za ka zo ka tarar da mutane masu kamala da nutsuwa an sa kiɗa a ji yawanci za ga marasa nutsuwa ne suke ji kamar yadda Imam Ahmad ya nakalto magana Imam Malik ya ce ba masu jin sa a wurin mu sai fasikai iska ne kawai suke kiɗa amma nutsatsun mutane sai ya gansu a masallaci a nutse sai yake cewa to wal batilu fil jannati an fil nar ƙarya kuma a wuta take ko aljanna sai ce ƙarya a wuta take yace idza faqad aftaita nafsa hmm. wani Abdullahi dan Abbas kenan bayan Abdullahi dan Abbas ya rasu alkasim ibn muhammad ibn abubakar zikar sai na abubakar ɗaya daga cikin alfuqaha usaba'a wanda ya shekara ta casa'in da hudu an masa irin wannan tambayar ya bada irin wannan amsa imamuna maliku an masa irin wannan tambayar kuma ba wani wanda wai yake kotun din wancan kawai amsa ta suke bayarwa saboda zuciyar iri ɗaya ce fahimtar ma kuma iri ɗaya ce shi yasa ibnu ibnu alqayyim aljawzi a cikin a cikin irasatul lafat yake cewa wala bari liman shamma ra'ihatal ilm bai kamata ga wanda ya taba shanshanar kanshin ilimi ba an ya tawakkafa fi tahrimil ghina har ma ya ji a ransa akwai wani abu da zai iya sawa ya dakata ya ce wai kida ba haram bane Shekul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yake cewa wannan haramcin akan wanda yake aikata shi ya san haram ne kenan amma da a ce mutum zai halatta kiɗan a matsayin yana ganin cewa abin da Allah ya haramta zai mai da shi halal to da ya kafarta kamar yadda aka samu a ƙaulin wasu daga cikin hanafiya kamar a cikin littafin ta tarhaniya suke cewa wa manista halal wa manista bi kufrihi la siyama bi duff yulhi wa yuzhiru wanda ma ya halatta kiɗe-kiɗe da raye-raye an ce ma ya kafarta qila bi kufrihi amma la Allah suna nufin idza tahalla ma harrama Allah to Allah ya so ya da karatun mu na gaba wannan mun yi shimfiɗa za mu fitar da wato wani tunani a ran mu mu tsaya mu kalli hukunce hukuncen na shari'a domin mu ji shin abubuwan da muke ji muke sakewa wajen ji mai hukuncin musulunci akai abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka Allah Ubangiji ka yaye mana halin da muke ciki Ubangiji wannan cuta ta corona da ta zo ta addabe mu a duniya <coughs> Allah ka yaye mana wayanda suka mutu a cikin ta musulmai Allah ka gafarta musu ka karɓi shahadarsu wanda suke tsare a wurin tsarewa Ubangiji Allah ka dube su da tausayinka da rahamarka Allah ka ba su lafiya Allah ka zama <coughs> tare da su mu kuma da muke gida Allah ka ba mu lafiya Allah ka ƙara inganta lafiyar mu Allah ka sa komai munin cuta za mu tsira daga wannan cuta Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya ubangiji muna roƙonka ya Allah muna roƙonka muna kai kukanmu zuwa gare ka akwai mutanen da suka shiga halin kaka na kai sakamakon wannan musiba ta corona Allah duka wanda ya rasa wani abu Allah ka mayar masa Allah muna roƙonka abinda muka rasa na dukiya ko na arziki ka mayar mana ninkin ba ninkin abinda muka rasa na walwala Allah ka musanya mana da abinda zai sa mana walwala ya ubangiji muna roƙonka Allah muna roƙonka don girmanka don buwayarka Ubangiji Allah ka raba mu da dukkan wani abu na damuwa Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwarmu yaranmu Allah ka yi musu albarka matanmu Allah ka sanya musu albarka iyayenmu Allah Ubangiji waɗanda suke da rai Allah ka karfafe su ka sa su cika da imani wanda suka mutu kuma Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuransu Allah akwai bayinka da suke taimakawa bayinka sakamakon wannan tsanani wasu suna siyan abinci su bi gida-gida su raba wasu suna taimakawa 'yan uwansu na jini wa'yansu suna ɗaukar kuɗi su bayar wa'yansu suna ɗaukar kayan aiki ko kayan abinci ko kayan miya ko mai ko wani abu wasu suna ɗaukar kuɗi su bayar ya ubangiji da waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba duk masu taimakawa bayan ka Allah ka taimaka musu Allah ka haɓaka dukiyarsu Allah ka sanya albarka ka sa kuma sun yi don Allah kuma Allah ka karɓa mu kuma da muke a zaune ba mu da halin yin ubangiji Allah ka ba mu ladan niyya duk wanda yake son yayi ba shi da shi ubangiji Allah ya bashi abin da zai yi kuma ya sa yayi Allah muna roƙonka 'yan kasuwanmu ka sanya musu albarka ma'aikatanmu ka albarkaci albashinsu waɗanda aka riƙe wa albashi sakamakon tashin tashina da gwamnati da suke ta tayi malaman jami'a Allah akwai talakawa a cikin su waɗanda ba yadda suka iya Allah muna roƙonka ka zama tare da su kuma Allah ka ganar da hukumomin mu da gwamnatocinmu su fahimci abin da shi ne ya fi zama aula a maslahar al'umma yaran mu da aka dakatar da karatun su tsawon lokuta ubangiji Allah ka jibinci lamarin su Allah ka tsare mana imanin su da aqidar su da tarbiyyar su kuma Allah ka ba da ikon a sasanta a dawo a ci gaba da karatu ya Allah muna roƙonka salloli da suka dakata a jam'i a masallatai ubangiji Allah ka dawo mana da su Allah muna roƙonka ka dawo mana da sallolin mu a cikin masallatan mu Allah ga sallah tana shirin tahowa mutane suna shirin yin hidindimu da yawa mutane ba su da halin da za su yi hidima Allah ka ba da halin da za yi masu halin kuma Allah ka inganta musu ka sanya musu albarka Allah ka dawo mana da walwalan mu Allah ka dawo mana da walwalan mu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh